Shugaban hukumar kiyaye hatsura ta Najeriya, Mr. Boboye Oyeyemi, ya bayyana cewa nan gaba kaɗan ne dai jami'an hukumar za su fara riƙe makamai domin gudanar da ayyukansu na tabbatar da kiyaye hatsuran motoci a kan hanyoyin Najeriya. Mr. Oyeyemi, yanda ya bayyana hakan a wani shirin gidan rediyo da aka gudanar a nan Legas, ya bayyana cewa ɗaukan matakin ya zama wajibi idan aka yi la'akari da irin hatsuran da jami'ansa ke fuskanta a kan hanyoyin Najeriya. shugaban hukumar kiyaye hatsarin na ƙasa dai ya bayyana cewa tuni wasu jami'ansa kimanin dubu biyar suka samu horo na yadda za a sarrafa makamai domin gudanar da aikin kamar yadda ya kamata ba tare da samun matsala ba. ya ce kawo yanzu mun tura jami'anmu kimanin dubu biyar domin samun horo akan yadda za su rike makamai domin gudanar da ayyukansu muna fuskantar matsaloli akan hanyoyi tsakaninmu da direbobi da ma waɗanda ba direbobi ba akwai abin da ya faru a kwanan nan a nan Legas inda wasu zaune gari banza suka lakaɗa wa jami'anmu duka abinda kuma ba za mu amince da shi ba To koya direbobi suka ji wannan sanarwa na hukumar kiyaye hatsara da ƙasa, Mr. Ojo wani direban tasi ne a birnin Lagos. Nothing that is uh, uh, necessary for carrying arms between the road safety in the city. ya ce eh mu a ganin mu bai kamata a ce jami'an hukumar kiyaye hatsara, sun rike makamai ba domin kuwa irin rike makaman nan na iya zama hatsari gare mu da kuma fasinjoji a hali yanzu ma muna fuskantar matsaloli daga wasu jami'an tsaron da ke rike da makamai to amma baka ganin suna fuskantar hatsari a hanyoyi notwithstanding like all this uh, eh, downfall driver now if they they don't allow them to do their job so and uh, when they, when they stop them they will not stop E, ko shakka babu akwai hatsari sama idan aka yi la'akari da ganganci da direbobi irin na 'yan damfo damfo ke yi a garin nan ya kamata a ce an ɗauki mataki amma kuma yanda su jami'an hukumar kiyaye hatsara ke gudanar da aikinsu a cikin birni muna ganin kamata ya su fita hanyoyin wajen gari amma yanzu nan da can zaka dinga ganin su al'amarin da kuma ke kawo cikas ga sufuri musamman ma dai na motoci a cikin birane hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa dai hukuma ce da aka kafa tun a zamanin gwamnatin tsohon shugaba janar Babangida da zumar taimakawa wajen kawo ƙarshen hatsarin motoci a Najeriya. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da hatsarin motoci ko ababen hawa ke laƙume al'ummar ƙasar inda a duk shekara dubban al'ummomi ke rasa rayukansu. Babangida Jibrin murya Amurka daga Legas.